Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Alhamis shida ga watan Yulin shekara ta 2023. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a najeriya ta ba da belin dakataccen mataimakin kwamishinan 'yan sanda dcp abba kyari to sai dai da sauran rina aka ba mutum ne da aka rike shi ta wuya aka kuma rike shi ta kwankwaso to yanzu mun yi kokarin mun balle abin da suka rike shi ta wuya yanzu sha Allah na kwankwaso ma za mu yi kokarin mu kunce wannan abin da suka dauke shi da shi da wutan Allah kungiyar nan ta rajin kafa kasar biafra a kudu maso gabashin najeriya ipop ta sake kafa wata dokar zaman gida a yankin a ci gaba da matsin lamba ga gwamnati da ta sako jagoran kungiyar namdi Kanu. Haka kuma za mu kawo muku rahoton wata haɗakar hukumar UNICEF da kungiyar tarayyar Turai domin faɗakar da jami'an tsaron Najeriya kan yadda za su tafiyar da lamuran da suka shafi ƙananan yara da suka shiga hannunsu. gwamnatin amurka ta kara jaddada kudirinta na ci gaba da tallafawa kasar ghana musamman ta bangaren tsaro da tattalin arziki muna kuma nan tafiye da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna to jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya wata ziyarar da ba a saba gani ba a wannan makon lokacin da sojin ruwan kasar china suka kai ziyara najeriya lamarin ya tayar da tambaya game da aniyar sojojin beijing a mashigin tekun gina mai matukar mahimmanci jiragen yakin ƙasar china uku sun shafa kwanaki biyar a tashar jiragen ruwa ta lagos inda jami'an najeriya da na china suka ce ziyarar na da nufin inganta tsaron tekun yankin da ke fama da matsalar 'yan fashin teku tuna dai ƙasar china na da sansanin soja a ƙasar djibouti da ke gabar tekun gabashin nahiyar afirka kuma jami'an amurka sun daɗe suna hasashen cewa beijing na shirin ƙara wani sansanin da murya amurka ta tambaya ko dalilin ziyarar ita ce na duba yiwuwar kafa sansanin soja na biyu a afirka jami'an ofishin jakadancin china da ke najeriya da washington sun ce komai ƙasar nijar da ke makwabtaka da najeriya da ƙasar china sun tattauna yiwuwar ƙulla yarjejeniya da suka haɗa da wuraren shakatawa da shimfiɗa bututun mai da koma adanan uranium jakadan kasar china a jamhuriyar niger xiang peng ya bayyana cewa kasar china za ta gina wani wurin shakatawa na masana'antu wanda zai shafi masana'antu da suka hada da noma da harkar ma'adanai da gidaje a cewar wani sako da shugaban kasar niger Muhammad Bazum ya wallafa a shafinsa na Twitter. Sakon ya ce yarjejeniyar ta biyo bayan wani taron zuba jari tsakanin China da Niger da aka gudanar a watan Afrilu. kwanaki kafin wato kafin ya yi magana kan wannan yarjeniyoyin wata tawaga da kamfanin sarrafa uranium na ƙasar china ko cnuc ta tattauna batun dawo da aikin haƙar ma'adanan uranium a yankunan arewacin Nijar shekaru tara bayan watsi da aikin saboda rashin cinikin kayayyaki a kasuwannin duniya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugaban ƙasar belarus alexander lukashenko ya faɗi yau alhamis cewa shugaban rundunar sojojin haya na rasha yagbeni prigozin baya belarus kuma ya koma ƙasar rasha prigozin ya tafi belarus a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar kawo ƙarshen tashin hankali da prigozin ya haddasa na gajeren lokaci a ranar 23 ga watan yuni kan shugaban rasha vladimir putin da jami'an tsaron rasha gwamnatin kasar rasha ce ke biyan kungiyar prigozhin ta wagner kudin haya domin yaƙi tare da sojojin rasha a ukraine amma ya yi ta korafin cewa rasha ba ta baiwa sojojinsa isassun harsasai ba za a iya tabbatar da da'awar lukashenko na cewa prigozhin wanda ya kasance makusancin putin ya koma rasha nan da nan ba kuma fada kremlin ta ki cewa komai kan inda prigozhin yake Kafofin yada labaran kasar Rasha sun rawaito cewa an gan shi kwanan nan ofishinsa da ke St. Petersburg. Jiya Laraba ƙasar Kenya ta faɗi cewa tana jinkirin shirin sake buɗe kan iyakarta da Somalia da ta daɗe a rufe bayan wasu munanan hare-hare da aka kai a ƙasarta da ake danganta da ƙungiyar Al-Shabaab. Ministan cikin gidan ƙasar Keto Kindiki ya ce matakin sake buɗe kan iyakokin ƙasashen da ke mandera da lamu da kuma garissa da ke kan iyaka da somaliya ba zai ci gaba ba kamar yadda aka sanar a watan mayu matakin na zuwa ne bayan kisan wasu fararen hula biyar da kuma mutuwar wasu jami'an 'yan sanda takwas a kenya a wasu al'amura daban-daban a kusa da kan iyaka a watan da ya gabata da ake zargin kungiyar al-shabab daga ƙarshe kamfanin dillancin labaran iran ya bayyana cewa iran ta ce ta samu umarnin kotu na kama jirgin ruwa na richmond bayoga bayan ya yi karo da wani jirgin ruwan iran a mashigin tekun oman na sojan ruwan amurka ta ce ta shiga tsakani ne domin hana iran kwace wasu jiragen ruwa biyu na kasuwanci a mashigin tekun oman jiya laraba a cewar sanarwar iran daga cibiyar bincike da ceto ta ruwa ta lardin homogazan na ƙasar iran wani jirgi mai ɗauke da tutar bahamas mai suna richmond boyoga ya yi karo da wani jirgin ruwa na iran ɗauke da ma'aikatan jirgin guda bakwai da mugun nufi ya kuma raunata mutane biyar kimanin kashi biyar na albarkatun ɗanyen man da ake samarwa a duniya yana ratsa ta mashigin hamas wani wuri da ke tsakanin iran da oman a cewar bayanai da kamfanin bincike na vorteza A gaida Sarfilu Hashim Gumel ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. a yau dinnan wata babbar kotu a abuja babban birnin tarayyar najeriya ta amince da bukatar ba da belin dakataccen mataimakin kwamishinan 'yan sanda dcp abba kyari bayan kwashe tsawon watanni goma sha takwas a tsare bisa tuhumar alaka da almundahanar kuɗaɗe da ke da alaka da hush poppy da kuma alaka da kuɗin miyagun kwayoyi to sai da kuma har yanzu tsugunne bata kare ba domin kuwa ana ci gaba da tsare shi bisa wata tuhumar ta daban wakiliyar mu abuja halima abdulra'uf ta tattauna da ɗaya daga cikin lauyoyin abba kyari barista hamza nuhu ɗantani dangane da wannan batu. gaskiya ne an ba da beli din shi amma abin da nake so na fayyacewa masu sauraro shine yana fuskantar cases guda biyu kuma agency ne suka gabatar da shi a kotu da court eh, na goma before justice Emeka unwite da kuma court 9 before justice James shu so yanzu court na shu ne ta ba da beli ɗin shi so insha Allah ko muna tunanin kotun ma zan mu yi applying bail su ma insha Allah da ikon Allah da dai tunanin mu insha Allah za su iya ba da wannan beli din su ma Na na'am menene wannan ke nufi a gare ku eh to mu a wurin babban nasara ne mutum ne da aka rike shi ta wuya aka kuma rike shi ta kwankwaso so yanzu mun yi kokarin mun balle abin da suka rike shi ta wuya yanzu insha Allah na kwankwaso ma za mu yi kokarin mu kunci wannan abin da suka daure shi da shi da wadan Allah kuma duka abokan zargi ne na mu'amala da miyagun kwayoyi da kuma almundahana da kuɗaɗen drugs na'am to yaushe za ku nema beli a ɗayan kotun insha Allah muna tunanin za mu kara zama da sauran lauyoyin mu dan zona mu shawara mu ga yadda insha Allah za mu mika kokin na ba da shi a beli sha Allah. To wannan belin da aka bayar shin zai iya fita daga inda aka ajiye shi ko sai an samu na biyun? dole sai an samu na biyun. Ai kin san na biyun ba su ba da beli din shi ba. So dimo dama in kana fuskantar criminal cases a kotuna daban-daban kuma duk aka rike ka ko kuma aka hana bayar beli dinka ko da ɗayan ta bayar da beli din sai ɗayan ma ta bayar. So yana ɗaya daga cikin condition ma da su kotun suka bamu akan cewa lalle-lalle sai idan an yi watsi da ƙaran ɗaya kotun ko kuma an ba da beli din shi sannan sai iya fita. Amma da ne eh, dan Allah ya Allah ku zai fitar abin da ita kotu ta la'akari wajen ba da bili din abu guda biyu ne zuwa uku na farko sun ci mutumin nan bai taba yin capital offense ba kuma abin da ake din shi ba capital offense ba ne wato bai taba aikata babban laifi ba yawwa kuma laifin da aka kawo shi gaban kotu ma ba babban laifi ba ne na biyu kuma sun ce tun lokacin da yan ta'adda suka zo suka fasa kuje prison mutane wayan da ake rike da su a prison 85% ko 90% sun gudu amma abakari bai gudu ba ya nuna cewa wannan ba mutum da zai iya guduwa bane kuma ba mutum bane da yake da a ji tsoron ya gudu saboda babban dan sanda ne ma'aikaci ne kuma sananne ne su ko an bar shi a kotu ma ba yin tunanin guduwa da zai yi ko kuma ya zo ya yi interfering with investigation to yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa suka ba da bene din shi kuma sun ce abin da ake tuhumar shi da shi ma is bailable offense offense ne da ake ba da beli akai so shi alkali ya ce bai ga dalilin da zai sa ya rike abba kyari har zuwa wani lokaci ko kuma a kada rike shi ba so shi sa ma ya sake abba kyari a beli barista hamza nuhu dantani kenan ɗaya daga cikin lauyoyin abba kyare a can yankin kudu maso gabashin najeriya kuma ƙungiyar nan ta rajin kafa a kasar biafra da aka fi sani da ipop ta bayar da wani sabon umarni um, ga al'ummar yankin da su ci gaba da zama a gida ba fita na tsawon kwanaki takwas domin ƙara matsin lamba ga gwamnatin ƙasar na ta sako jagoransu namdi kanu yan bindigar rike da makamai suna gudanar da sintirin tabbatar da ana bin wannan umarnin nasu inda har suka kai hari a wata kasuwa lamarin da ya sanadiyar asarar rayuka wakilin mu a yankin na Niger Delta Lamido Abubakar ya aiko mana da wannan rahoto. To annatin dai na 'yan kungiyar ta IPOC bisa ga dukkan alamu ya fi tsananta ne a jihar Ebonyi inda jama'a da dama suka kaurace ma harkokinsu na yau da kullum. Kungiyar ta IPOC dai da ke wannan sintiri suna cikin motoci kuma fuskokinsu duka a rufe sanye da jajayen ƙyallaye. haka kuma nan take suka fara buɗe wuta inda mutane da dama suka jikkata musamman a kan titin wata babbar kasuwa da ke birnin abakalike da ke jihar ta ebonyi gama abinda shugaban 'yan sintirin ke faɗi. yana cewa ne dole ne a wannan kasuwa ta abakalike kar ku bar komai ku tabbatar da kun kona komai domin a ci gaba da gudanar da zaman gida na dole bisa umarnin da muka bai na kwanaki takwas musamman daga ranar hudu ga watan yuli zuwa goma sha daya ga watan yuli na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku da muke ciki kuma ba za mu daina ba sai an sako jagoran kungiyar ta ipop musta inam kanu Sit at home. Nnamdi, using Nnamdi Kano, Nnamdi Kano must be released with all costs. mazauna yankin na ci gaba da nuna matukar kaduwa dangane da hali da aka shiga gama abin da suke cewa Wannan tana cewa ne suna na Ijoma, kashe-kashe sun isa haka a jihar Ibanyi kusan babu wanda ya tsira kama daga jami'an tsaro da Hausawa da Ibo da Yarbawa muna cikin fargaba sakamakon ta'annatin 'yan bindigar kungiyar IPOC kuma abin takaici a nan shine bayan an kashe ɗimbin rayuka sai ka ji ana cewa 'yan bindigan da ba a kai ga ganewa ba to mu ba mu gane waɗannan 'yan bindiga ba muna ganin dai an san su muna jin ana faɗin dokar zaman gida ta dole to amma ina son in yi tafiye-tafiye sakamakon fargaba ba na iya gudanar da kowace irin tafiya shi ma wannan ya ce king of people wada Yoruba, wada Igbo, wada Hausa. Na cewa ne rayuka da dama sun salwanta kuma hakken hukumomi ne su kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a sakamakon tashe-tashen hankulan kungiyar ipop da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Kuma abin da ke faruwa a yanzu babu kyau ko kaɗan domin haka muna kira ga hukumomi da su ɗauki matakai kashe-kashe sun isa haka. Masu ɗauke da bindigo bindigogi dai waɗanda suka aikata wannan ta'asa ana zargin 'yan ƙungiyar ne ta ipoc a yankin na kudu maso gabashin najeriya kuma duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin jami'an tsaro dangane da wannan lamarin ya citura lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya ta gaida lamido abubakar A Najeriya sau da yawa ƙananan yara suke fuskantar nau'o'i daban-daban na musgunawa idan suka fada hannun jami'an tsaro da suna aikata laifi ko kuma an ci zarafinsu sakamakon rashin bin ka'idar aikin yadda ya kamata a yi da su a irin wannan yanayi. akan haka ne asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya tare da tallafin ƙungiyar tarayyar turai suka haɗa hannu da wasu hukumomi domin faɗakar da jami'an 'yan sanda kan irin wannan lamari daga sokoto ga rahoton muhammad nasir duk lokacin da aka samu cin zarafin yaro ko yarinya akasari waɗanda aka ci zarafin nasu da mayan uwansu to aiki ya same su na yawon wurare daban-daban domin neman haƙi ko kuma makamancin haka sunana aminu dikko binji mabudin binji ni kai kula da surveillance team coordinator na sokoto state so da yawa musamman mu da muke a karkara ana samun eh, kyasa-kyasai waɗanda ke tasowa wajen bincike wajen kamo mai laihi wajen tura abin kotu wani bi sai mu ga kamar ana jan kawa so da yawa su iyayen yara musamman talakawa kuma wanda ke cikin ƙauyuka kan cewa ai tsawon shekara kaza tsawon wata kaza tsawon kwana kaza ana ja in ja wurin jami'an tsaro wurin tattalin a ga an zartar da hukunci ga shi wanda ya aikata laifi ga 'ya'yansu. a bangaren shari'a ma jami'an da ke aiki suna fama da shan wahala idan lamarin bincike ya hada da kananan yara. sunana dai aishatu ahmed ka'oje ni a director babban darektan mai shigar da kara ta jihar sokoto wadda aka ce ma dpp to mun san kalubalen da muke fuskanta wata na game da 'yan sanda idan shari'a ta danganci kananan yara da eh, ko da sun aikata laihi ne ko kuma a su shaidu ne ko kuma su an ka aikata ma laihin su aka ce ma victims su a masu binciken cases in sun faru can ake kai musu kara suke bincike in sun gama bincike su turo muna saboda idan ba su yi bincike mai kyau ba kaga mu kuma ba za mu yi prosecution din mu da kyau ba yanzu asusun kula da kananan yara yara na majalisar ɗinkin duniya tare da tallafin ƙungiyar tarayyar turai sun yi yunkura domin ganin an samu sauyi akan wannan matsalar musamman ta wajen kula da yadda jami'an 'yan sanda za su rika tu'amuli da ƙananan yara waɗanda suka shiga hannu akan sun yi ko an yi musu laifi ko kuma idan za su bayar da shaida akan laifin da aka aikata. My name is uh, Mariam Said. I'm the chief of field office uh, in Sokoto. So that's UNICEF Sokoto field office. And I would like to thank our donors, which is the European Union, to compile Maryam Sa'id uh, jami'ar da ke kula da ofishin asusun kula da ƙananan yara na Majalisar e Ɗinkin Duniya shiya Sokoto ta ce tare da tallafin ƙungiyar tarayyar Turai sun wallafa kundi guda biyu waɗanda za su yi wa jami'an 'yan sanda jamakafi akan yadda za su kula da ƙananan yara idan sun shiga hannu akan wata matsala. An wallafa waɗannan kundayen ta yadda za a fahimce su cikin sauƙi akan yadda za a kare haƙƙi da kuma martaba ƙananan yara. To ya jami'an tsaro suka kalli wannan yunkurin? Ali Hayatu kai gama shine kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto. Ba karamin amfani ba ne, don dole ne ana harka muna harkoki da mutane da yawa. Misali, akwai mata ciki, akwai yara ciki. Idan an samu kungiya da za ta zo ta nuna mana hanyoyin da za mu bi wajen harkan yara da mata da sauransu harka ne wadda yake muna bukatan shi a kulli yomin wannan yunkurin da aka fara a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya yana da zimmar game dukkanin jihohin najeriya kuma yunkuri ne da masu ruwa da tsaki wajen kare haƙƙi da kuma mutuncin ƙananan yara ke ganin idan ya samu nasara zai taimaka gaya wajen cetowa da kuma kare martabar ƙananan yara idan suka faɗa hannun jami'an tsaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir To daga Najeriya za mu garzaya a kasar Ghana da gwamnatin kasar Amurka ta jaddada kudurinta na ci gaba da taimakon Ghana din ta fannoni da dama musamman bangaren tsaro da tattalin arziki. Jakadiyar Amurka a kasar Ghana Virginia Palmer ta ce wato ita ce ta bayyana haka a yayin bikin cika shekaru 247 da samun 'yancin kan Amurka da aka gudanar a kasar. Wakilin mu Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Oh, say can you Taron da aka gudanar a harabar ofishin jakadancin Amurka a babban birnin Ghana a Accra ya samu halartar jama'an kasar Amurka masu zama Ghana da jami'an diplomasiya da wasu manyan jami'an gwamnatin Ghana da dai sauransu. Yayin jawabin da jakadiyan Amurka a Ghana Virginia Palmer ta jinjina wa gwamnatin Ghana bisa gudunmuwar da take bayarwa wajen samar da tsaro a yankin Sahel da majalisar tsaro ta majalisar dukkin duniya ta ce. Ba kasafai mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta ɗau wannan matakin ziyarar Ghana farko a lokacin da take ran gadi a wasu ƙasashen nahiyar Afirka ba, kuma ba don karfin halakar da ke tsakanin Amurka da Ghana ba, amma sabida gudunmuwa mai yawa da Ghana ke bayarwa wajen samar da tsaro a yankin Sahel da Majalisar Tsaro ta Majalisar Dukkin Duniya tare da karfin dimokuraɗiyya a ƙasar da ya zamo abin koyi ga wasu ƙasashe a yankin ya sanya hakan. Akwai karfin halakan tsaro tsakaninmu da Ghana, sabida a baya-bayan nan ma Ghana da Amurka sun jagoranci atisayen dakarun sojan ƙasa da ƙasa da ya kunshi kasashe 29 kuma nan zuwa ba da jimawa ba za mu kaddamar da wasu manyan jiragen ruwa guda biyu da za mu baiwa dakarun tsaron tekun Ghana tare da ba su wasu manya-manyan kayan aiki. And Amurkan ta kara da cewa gwamnatin Amurka ta tallafa wa Ghana ta hanyoyi da dama kuma za ta ci gaba da aiwatar da hakan kamar yadda mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa yayin ziyararta a Ghana. Gwamnatin Amurka amurka da kamfanoninta za su taimaka ghana ta farfado daga matsalan karyan tattalin arziki da ta tsunduma a ciki in ji ta ita kuwa ministan sadarwa ta kasar ghana osila usu ekufo da ta yi magana da yawun gwamnatin ghana yayin taron ta ce ko shakka babu amurka ta taimaka ma ghana ta fannoni da dama ciki har da samar da yancin kasar amurka na daga cikin manyan kasashe da muke huddan kasuwanci da su kuma abin da ke taimako ne sosai wajen samar da sana'ar yi tare da karfafa tattalin arzikin kasar mu A shekarar 2022 ma kasuwanci tsakanin ƙasashe biyun wato Ghana da Amurka ya kai biliyan uku da digo bakwai na dalan Amurka. Ghana-US bilateral trade reached 3.7 billion dollars. Koshin wannan taimako ta fannin tsaro da gwamnatin Amurka ke ci gaba da yi magana zai iya bada gudunmuwa ne a kokarin da ake wajen tunkarar matsalan barazanar ta'addanci da ke addaban yankin Sahel. Wannan ne tambaya da naima ambasada Umar Sanda Ahmad, tsohon babban jami'i ne a dakarun sojan ƙasar Ghana. Kana mai sharhi kan harkan tsaron ciki da wajen kasar inda yake cewa wannan taimako yana da muhimmanci sosai musamman yayin da majalisar dukkin duniya ke shirin janye dakarun wanzar da zaman lafiya a wasu kasashen yankin sahel din. ka lura tun shekaran jiya united nations wai zuwa da end of december za a bari mali sau sun bar mali burkina da sauransu zai kawo mana damuwa. It means a cikin turanci it's opening up the Ghanaian border face to face da waɗanda za su shigo. Inda Mali da Burkina ba su iya sun kiyaye waɗannan masu ta'addanci ba. Yashi a kai wannan in an ba Ghana wani gudunmuwa zai amfana da bude kware. kwarai. Ghana dai na ɗaya daga cikin jerin ƙasashen nahiyar Afirka da Amurka ke da karfin hudda da su inda ma a baya-bayan nan Ghana ta bakunci sojojin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin Amurka a wani atisayin haɗaka domin don tabbatar da tsoron nahiyar Hamza Adam muryar Amurka daga Accra, Ghana. da Hamza Adam. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. kafin mu ci gaba mu shakata da wannan. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. Tutsin ya yi shirin ne da batun kwallon kafa na mata na duniya da za a gudanar a cikin wannan shekara ta 2023 wanda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta shirya da za a fara ranar 20 ga watan nan na yuli da muke ciki a kasashen australia da kuma new zealand akwai timatimai guda 32 da za su fafata a tsakaninsu domin neman cin wannan kofi an kasa timatiman ne har rukuni guda takwas a zagayen farko a rukunin a akwai mai masaukin baki kasar new zealand da kasar norway sai kasar philippines da kasar switzerland a rukunin ba akwai ɗaya mai masaukin bakin wato ƙasar australia da ƙasar canada da ƙasar nigeria sai ƙasar ireland a rukunin ca akwai ƙasashen costa rica japan sipaniya da kuma ƙasar zambia sai rukunin da akwai ƙasashen china denmark england da kuma ƙasar haiti a rukunin a akwai ƙasashen netherlands portugal amurka sai ƙasar vietnam sai rukunin fa akwai ƙasashen brazil faransa jamaica sai kasar panama a rukunin ga akwai kasashen argentina italiya afirka ta kudu sai kasar sweden sai rukunin ha wato rukunin na ƙarshe akwai kasashen colombia da jamus da kasar korea ta kudu sai kasar morocco a halin da ake ciki rahotanni daga nigeria na bayanin cewa tuni har kungiyar super falcons sun isa birnin brisbane ta kasar australia domin shirye-shiryen gasar kwallon ƙafa na mata na duniya za su zauna na tsawon kwanaki goma sha biyar suna samun horo a hannun kocinsu randy waldron ana sa ran za su wuce birnin melbourne ana gobe wasu da kasar Kanada a ranar 21 na watan yulin wannan shekarar a wata sabuwa kuma hukumar kwallon kafa ta kasashen turai wato european league ta fitar da jerin sunayen kasashe guda goma da wasan league ɗinsu ya fi kyau na farko ita ce kasar ingila premier league ta biyu kasar italiya serie a sai kuma kasar jamus bundesliga sai kuma spaniya la liga ta biyar belgium tana buga wato belgium pro league sai netherlands mai buga eredivisie ta bakwai faransa mai buga league one kasar portugal ita ce ta takwas tana buga liga portugal sai kasar turkiya ita ce ta tara tana buga super league ƙasa ta goma ita ce kasar switzerland tana buga swiss super league da ƙarshe kuma akwai ta baba kan batun shahararren dan wasan gaba na kwallon kafa na club din psg kylian mbappe su bai sa hannu don sabunta kwantaraginsu da club din psg din ba domin kwantiragin nasa zai kawo ga ƙarshe a ƙarshen shekarar baɗi a yayin da aka bayyana sunan luis enrique a sabon kocin club din wani labarin da dumi-duminsa na bayanin cewa nema wanda shi ma mai buga wasa ne a club din psg din shi ma ya yi adabo da club din inda ake kyautar zaton zai je su haɗe da abokin take ledansa messi a club din inter miami da ƙasar amurka abdulhamu muhammad mura amurka daga bauchi a Najeriya. To a gaida na musamman da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaice wata ziyara da ba a saba gani ba a wannan makon lokacin da sojojin ruwan kasar China suka kai ziyara Najeriya lamarin da ya tayar da tambaya game da aniyar sojojin Beijing a mashigin tekun gini mai matukar mahimmanci. Jiragen yakin ƙasar China uku sun shafa kwanaki biyar a tashar jiragen ruwa ta Lagos inda jami'an najeriya da na china suka ce ziyarar na da nufin inganta tsaron tekun yankin da ke fama da matsalar 'yan fashin teku kasar nijar da ke makwabtaka da najeriya da kasar china sun tattauna yiwuwar kulla wasu yarjejeniya da suka hada da wuraren shakata da shimfiɗa bututun mai da kuma ma'adanin uranium jakadan kasar china a jamhuriyar nijar xiang ya bayyana cewa kasar china za ta gina wani wurin shakata na masana'antu wanda zai shafi harkokin noma haƙar ma'adanai da gidaje a cewa wani saƙo da shugaban ƙasar Nijar Muhammad bazum ya wallafa a shafin sa na Twitter. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗi yau Alhamis cewa shugaban rundunar sojojin haya na Rasha Yevgeny Prigozhin baya Belarus kuma ya koma ƙasar Rasha. Prigozhin ya tafi Belarus a matsayin wani bangare ne yarjejeniyar kawo ƙarshen tashin hankalin da ya haddasa na gajerar lokaci a ranar 23 ga watan Yuli kan shugaban Rasha Vladimir Putin da jami'an tsaron kasar Rasha. Gwamnatin kasar Rasha ce ke biyan kungiyar Prigozhin ta Wagner kuɗin haya domin yaƙi da sojojin Rasha a Ukraine, amma ta yi ta ƙorafin cewa Rasha ba ta baiwa sojojinsa isassun harsasai. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Patrick Deya. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.